lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 18 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu ɗauki magana kayan sallah da samari kan kai wa 'yan mata ko matsayin 'yan matan ya sauya tun daga farin azumi. Ai saurarin yanzu su marowata ne da sun ga azumi da sallah ta karato sai a ɗauke kafa ko a kirkiri faɗan da zai sa ku ba za ma a yi miki kayan sallah ba ni na yanzu gaba ki ɗaya ma ya ɗauke kafa sai bayan sallah kuma a zo ana biyu amma dai sai an shi ma an nuna mai kuskuren shi. matan har yanzu na kan bakansu kenan zara. Za mu ji ƙarin bayani dai a cikin shirin. Kar mu yi hanzarin yanke hukunci. Gaskiyanki ne. To ya ɗaukin sallar take a can wurin ku? Amina muna nan muna murna kuma muna jira. Kawai dai wannan karin dai sai dai yara su yi kwalliya a gida su zauna sannan su ɗauki hotuna. Ai kuwa wannan sallah dai zai yi wuya a ce an yawon sallah. sai dai a zarce da azumin shawali kenan. To a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Kano ta samu tattaunawa da 'yan mata akan wannan batu na kayan sallah. Amma wannan karin ba sai an jira wani makon ba. mazan ma na nan zauren nama a yau domin mayar da martani sai ku kasa kunne domin jin yadda wannan muhawara za ta kasance a cikin shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen hausa a kano baraka bashir da ta ɗan zagaya garin kano ta jiyo mana bayanai daga wurin 'yan mata akan wannan batu na kayan sallah ya suna malamar sunana fatima to ga shan zo goma karshe na ramadana shin samari sun ka kayan sallah ko kayan shan ruwa wallahi ba ko daya wallahi to ba ko daya ba na azumi bare ne sallah an kuma yi bayanin dalilin da yasa bai kawo ba a gaskiya a ba a yi ba gaskiya ba a yi bayani ba dama eh, duk shekara yakan kawo koko kaga eh to gaskiya wancan shekaran ya kawo wannan shekaran ne dai sai a hankali me yasa kika ce sai a hankali <laughs> saboda yanayin yadda shekaran ya zo mana. to shi ya yi bayanin ne da kika ce sai a hankali ko ku kaga ni kare shi saboda me kika kare shi saboda na ga yadda yanayin garin yake yanzu da bai kawo biki dawo biki ji komai ba gaskiya ban ji komai ba idan aka idan da azumi aka dawo gari in ya dawo zaki kula shi tabbas zan kula shi zan kula shi sosai ma kuwa saboda me yi ne To gashi an dogo min karshe sun kawo kayan A'a, ba su kawo ba. To aikin sanda ma ba kowa ne yake da sakakken hannu ba. Wani da can ba mai yin ba ne, wani kuma ba shi da yadda zai yi. Kin ga ko aikin gwamnati yake yi sai fa an bashi salari. In ma an bashi idan yana da uzurrika ba. To idan kuma aikin hannu yake kin ga ba zancen salari. To ina mutanen suke da za su yi siyayya? in yana da shi in dai mai yin ne zai maka in kuma ba shi da shi sai kwakura tun da dama ba abin hannun shi ke so ba shi kike so naki mai yin ne gaskiya yana yi an kawo kayan sallar kenan a'a bai kawo ba kayan shan ruwa fa bai kawo ba ina mai na mai uzuri wannan shekarar saboda ai dama yana kawowa to kuma don wannan karin bai kawo kin ga kenan na san yanayin da ake ciki komai sai a hankali shi yayi bayani ne da kika masa uzuri ko duk ne ya rufe miki ido A'a, bai magana ba, bai ce wani abu ba. To ke me yasa kika masa uzuri? Kawai dai na duba na ga halin da ake ciki ne. Wani hali? Kowa ba shi da kuɗi 'yan kasuwa ba a sa fita kasuwan kullum muna cikin gida mazajen ma duk suna gida to kin gani ta yaya zai samu ya kawo. In ma tela ne shi ai ba ɗinki yake ba yanzu ba wanda zai kawo mai. Sunan malamar. Sunana umma Salama Ibrahim. To umma Salama. Shin shi an kusan an shigo goma ƙarshe. Eh, samari sun kawo kayan sallah ko kayan shan ruwa? A'a. gaskiya kin ga wasu ya danganta da yanayin irin soyayyar da suke yi maybe wani ba a yadda da shi saurayin a gida ba hmm. to kin ga in ya kawo abu ba lallai a karba ba wani kuma an yadda da shi kawai ba shi da ra'ayin yin hakan ne ke an kawo miki nakin an yarda da shi ko ku kaka to dama kin ga gari lafiya lau ma ba sa kawowa bare kuma ana cikin wannan halin gaskiya ba lallai ba ba lalle ba gaskiya ba lalle su kawo ba ba kenan gaskiya ni ban sa rai ba yanzu to idan kuma aka yi sallah suka dawo zaki kula shi to gaskiya in aka yi sallah ya dawo gaskiya ba zan kula shi kamar yadda nake da ba saboda a yanzu da ya dace zai yi abu bai yi ba sai kuma bayan da lokacin ya wuce kuma zai dawo a matsayin yana suna ni a tunanin na gani nake kawai dai ko ba sona yake ba a'a wallahi ni dai har yanzu ba mu yi faɗa ba amma dai ba shi da alamar yi min amma dai ba shi da alamar yi min kullum complain yake akan babu kuɗi ba kasuwa shi ba ciniki ba me ba me gaskiya dai bai min ba Ba ba alamun cewa yana da niyya yi wallahi gaskiya na ji ba daɗi ya ɓata min rai ya bani surprise haba haba me kayan sallah me akai akai kayan sallah me a ciki haba maza ku daina irin haka wallahi ba daɗi kuma sannan bayan sallah mutum ya ce zai dawo wai kuma a ci gaba a ci gaba da to idan kuma aka yi sallah suka dawo zaki kula shi wallahi ko zan ci gaba sai na hora shi na koya masa hankali saboda gaba a'a bai yi ba yanzu ai sawarin yanzu su marowata ne da sun ga azumi da sallah ta karato sai a dauke kafa ko a kirkiri fadan da zai sa ku ba za ma a yi miki kayan sallah ba ni na yanzu gaba ki ɗaya ma ya dauke kafa sai bayan sallah kuma sai a zo ana biyu amma dai sai an shi ma an nuna mai kuskuren shi To ina batun kayan sallah shin an kawo miki kayan sallah? Sannan baya ga na sallah an kawo na kayan azumi? Gaskiya ne an kawo min kayan sanda shan ruwa kuma an kawo min kayan buɗe baki an kawo min kayan toshi. Ni abin da aka kawo min an kawo min an kawo min sukari irin na dangote an kawo min irin mai kwano-kwano din an kawo min guda uku an kawo min madara. katon ɗaya da ta gari kuma an kawo min lemu na roba an kawo min ruwa shi ma na roba duka haka aka kawo min tun bakwai ga azumi aka kawo min wa'annan sannan kuma batun sutura kuma har da kuɗi akan batun sutura an yi min leshi an yi min atamfa kuma sannan aka bani dubu goma aka ce in yi kuɗin sallah kuɗin ɗinki aka ce babu babu hali aka saya min takalmi da mayafi gaskiya gwanda wancan shekara akan wannan shekara da wancan shekaran gaskiya kayana da kika san kayan kayan na gani ina so aka haɗo min shi kusan kala goma sha biyu aka yi min wancan don har ci babbar sallah ma da kayan kuma ya zo ya kawo babbar sallah to abin ka da talaka sai abin da aka je aka rarumu aka rarumu aka kawo sannan za a yi mana mu dan lallaba mu Allah dai ya kauda mana da koronan nan. To ga shan zo gomin karshe na Ramadana shin samari sun ka kayan sallah ko kayan shan To yanzu dai abin da ya sa maza suke guduwa saboda yanda rayuwar nan ta kasance yanzu wasu da ba dan Allah suke san ba kawai sun zo ne sun da lokacin su da azumi ya zo su wuce ba za su kama kayan shan ruwa ba especially ma da yanzu yanda rayuwar 2020 nan ta shigo mana akan coronavirus suna fakewa saboda babu kasuwa babu ciniki gashi abubuwa an yi lockdown shi yasa ba sa son kawo kayan shan ruwa sannan su danga wasu kuma mun karya shi take kawo wasu ba wai da gasken suke suke son mutum ba wasu kuma daman ba sa kyauta ma ko bayan ramadana ne ko da ko kafin ma ramadana wasu sake ga ba sa kyauta amma wasu suna yi amma but majority mazan yanzu gaskiya ba sa ba da kuɗi in dai ba wai 50-50 za su baki ba su wani abun su ma su baki wani abu haka dai rayuwa take yanzu to haka dai zan ce kamar kin gani yanzu saurayi na dai gaskiya dai duk da dai ana corona nan dai ba lafiya iya bakin gwargwadon shi ya ka abin da zai iya kawo as a little you have duk abin da ka samu za ka iya ba mutum zai appreciation din shi zai ansa dai kin gane zai yi godiya to amma wasu mazan ba haka suke ba Shin saurayinki ya miki kayan sallah? To gaskiya dai abin da yake faruwa yanzu sun fake da cewa gaskiya lokaci yanzu babu. ba a samu kuɗi saboda cewa gari yanzu a rufe yake yau kusan satin mu uku kenan zuwa hudu a rufe yake shi yasa kwata-kwata yanzu ma gaba sun ɗauke kafa ba wanda yake ba wanda yake zuwa gaskiya abin dai sai godiyar Allah. Ina batun kayan sallah. Ai batun samari yanzu sai dai kawai a ce Allah ya kyauta saboda tun da aka fara wannan lockdown in ziyaranta a nakari babu batun ga kayan azumi bari a ce wai ga wannan haɗan yi hididdimin sallah kuma ba wai daga mutum ɗaya ba ko haɗuwa maka yi dukan samu kawaye a islamiyya kowa kukan da yake yi kenan samari dai duk sun tafi yanzu sun fake a bayan lockdown. to malama khadija ina batun kayan sallah shin an kawo kayan sallah. gaskiya saboda wannan matsalar da aka bayar ta hanya lockdown ɗinnan da aka yi gaskiya ya tare saurayi na saboda fasali ma sai an buɗe hanya zai samu ya taho sannan in samu a kawo min kaya kuma ma kin ga kasuwa a rufe yake da abu ɗaya yake ma da idan ko da shi hanya a rufe take kin ga yanzu idan aka bude kasuwa ai dole za a ba da a siyo kayan tukunna sai a kawo to ko ina komai yanzu a rufe yake ba halin fita bare ma kuma a je a siyo. To ina batun kayan sallah. Gaskiya dai gaskiya magana kayan sallah ko kayan shan ruwa ba a yi ba saboda ni saurayi na ba dan maganin nan ba ne kin ga kuma an rufe hanya ba ta hanya ma da zai shigo bare ya kawo man ko kuma makamantan haka. Donin lockdown din da aka saka ni ya janyo wa 'yan mata matsala da yawa duk zai complain suke yi amma dai ba ku. akwai masu bada uzuri? Shi yasa a farkon shirin na ce mu dakata mu ji ƙarin bayani. Yanzu kuma bari mu je ga zauren tattaunawar mu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ta bakin maza akan wannan batu. Assalamu alaikum barkamu da zuwa wannan zaure namu na yau da gobe. zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na matasa da kuma sauran jama'a. To an ce ana um, bikin sallah biki ɗaya rana. Bahaushe kuma ya ce wai sallah ta tafi ta bar wawa da bashi to amma yanzu ba riga mun kai sallan ba mun dido shi hanyar zuwa a yi sallah wato sallah karama bayan azumi da aka sha da kuma duk da yake ana nan ana ta gumurzu da ciwon na coronavirus ah, mm. malamai salamu alaikum a cikin wannan zaura ina tare da malam idris da kuma malam ismail waɗanda suke magidanta ne waɗanda za mu tattauna da su akan shin waɗansu shirye-shirye ne aka yi akan wannan bikin sallan wanda ya zo mana a baibai a ta hannun agu ne ko za a ce eh, saboda abu ne wanda ya zo mana a an riga an matsu a kasuwanni a kulle walwala ma an tsagaita saboda wannan cuta da kuma tsoron da ake yi na yada ta. malam kamar kala nawa ne aka yi dinke dinken nan kuma ina ganin hada babban riga yau banda za a sha da sauran yara za su sha kaya ai hajiya abubuwan ba a sami yadda ake so ba ah? tsakanin eh, saboda yanayin rayuwa a kai kuwa ka fa huta fa gida fa to in an huta hajiya ah, kasuwannin nan fa ke fa tuna muna cikin wannan hali a suke kasuwannin an ma yi magana abinci kawai ake so a bude a sayar da kuma kayan magunguna to ina za ka kayan ma to ai na kamar wancan makon da ya wuce kana mako biyu ne kamar ba Kano ta dan bude ba ta ce da masa ta ta bude muna Kano ne na to ai ka iya gangara in dai ta Allah ake kana nufin baka sayar wa um, hajiya ah. to ai yin hanyoyin idan wani hanyar za ka yi ka fita hajiya to ita ba hajiya ba ta san da wani labari ba ko kuwa na ku hajiya mai fahimta ne malam Ismail to wata hajiyar tana da fahimta wata hajiyar ba ta da fahimta kin ga hajjiyar da take ta fahimta ita ne ta gane annabi ya faku za ta yi hakuri da dukkanin da abin da mai gida ya kawo mata mm. musamman ma kuma ta san duniya ma ba wai Najeriya ba tana cikin barazanar wannan cuta ta COVID-19 abubuwa sun canza a kasashe irin su America da suke ji da kansu waɗanda za su iya yin dukkanin abin da suka so na ci gaban ƙasa komai ya tsaya musu cik manyan kasashen duniya komai ya tsaya cik mm. ku da ma abin da kuke yanzu da yake kun san cewa bangaren ku ne ku za ku je daɗi aljihun ku ne zai yi tsut a kun eh, eh. kun fara kawo amerika da ingila anya ba dai kawai amfani da wannan daman za ku yi bane wurin hana hajiya samun kayan sallah da 'ya'yanta to hajiya waye ki iyalan shi su ji daɗi a a wani ko kan je kofar gida ma ku ci eh, kwai tara da shayin ku gurgon wani ɗaya ku bata da mami gwagware suka fara wannan hajiya gwagware suka fi ah, ah. haka a da ni wannan in ma ana yi in ma ana yi ah, in ma ana yi saboda ai yanzu hanyoyin samun kuɗin a cushe ki hajiya me ya hana in mai albashi ne dai watan na karewa za a bashi idan mai sana'a ne na sani cewa an samu dan cikas da kuma cin me yasa shi ake cewa um, an samu cikas na hanyar yanda zai samu kuɗin hmm. saboda ba kullum ake buɗe kasuwa ba hmm. kuma ya danganta ma da abin da kake sayarwa amma ai hakan bai hana cewa akwai tsohuwar ajiya ba ko kana nufin saboda wannan azumin ta ya faru da wannan abin ne za a yi mahajiya dabara to kai ma kin zo gurin to ka san dalilin da yasa ta zo gurin eh. ai ba albashi dama yake rike dan Najeriya ba. Gaskiya ba albashi ba ne. akwai mu'amala ta yau da gobe ma'ana mm. activities mm. ya je ofis ya gama kila tsohon tele ne zai je ya dinki. Ah, anya ko da ana dan corruption. A ah, babu corruption ciki. A ah, a to. Koko ya dawo daga ofis zai je dan hau mashin ya dan zaga ko dan keke na fef sa. To duk an babu hanyoyin ƙara samun babu ma kana maganar ake kara samun dan taro sisi. kana ma magana je ofis a kamala ai ofis din ma ba zuwa ake ba bisa yanayi eh akwai masu amma ba ba duka ba eh. saboda gwamnati har ta ma dakatar da zuwa ofis din ta hmm. ga mataki na sha biyu zuwa kasa to ina za ka yi ka samu kuɗin da za ka samu to wannan tambayo mutanen arzikin da kake samu a wurin su ma ta kansu ke to ai shine na wani ma ai ina babu cin hanci da rashawa tun ana cewa mutanen da ake samu a wurin su dan me mutum zai baka kana kawai dan ya zo ofis barin tambaye ku washin shi wannan abin da ake na al'ada na sallah hmm. kayan sallah kayan abincin sallah sauransu shin al'ada ce ko kawai ne ra'ayi ne Eh, eh? wai ya zama al'ada za a ce ko ko abu da ya dace ya zama al'ada ne mm. ba a duba ana sa ran sallah ta zo hidimomi komai ya kamata a yi sabu tunanin da ake mm. kenan eh, bisa al'ada ya zama a yi sabu. ya zama kaman wanda za a ce ya zama wai dole ko compulsory ba turu ke cewa ko mm. to ya riga ya zama al'ada an mai da shi ya zama ba addini bane amma an mai da shi al'ada cewa ka'ida ne cewa in sallah ta zo to ai ma baka sani ba tun tube da dan gushi ai akwai inda ma addini ne misali shine Ah, idan ka ɗauki tun da batun sallah ake idan ka ɗauki batu da koyarwar ah, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi ranar sallah ku sa sabbin tufafi in akwai sarari ku ciyar da iyalanku da abinci mai kyau kuma ku bar iyalanku su kasance cikin murna to mm. kaga yayi kamanceceniya da za a iya cewa addini kaga wajibi ne mm. ga mai gida ya kokarta mm. ya yi masu a sutura kuma ya ba su abinci sabo mai kyau wanda da ba a yin ba a yin inganta kima eh, eh, to kaman da me da me misali a al'adance eh. ya kamata a ce an yi da to da yan tuwon masara kullun ake ci gidan ya zama to wannan karan an dan sa shinkafa da nama ko naman kaza ko kuma dan naman ta eh, na gano to baki dai canza ko kuma dama gidan galmi galmi yau in kullun gidan dama shinkafa ake dafawa da da da mai da miya mm. da naman kazan mm. to wannan karan tunda akwai arziki sai a samu talotalo ko dawisu na gane wato dai a inganta da shi eh. kuma ai walwala kin san banda mm. haka hajiya ko ba komai za ka yi tunanin cewa yan ba za su je su ga na makota cewa an canja kaya mm. matan ka za ta tunanin ta je gidaje duk an canja da irin wannan tunanin ka a guri mm. to shi sa shi namiji zai iya karfin shiga ya haɓaka eh. ya asasa cewa ya nemi kayan nan koya ne ya saya mm. wanda wani lokaci kamar yadda ke magana cewa sallah ta wuce ta warwa da bashi in ba saki ba mm. to wannan shi shine babban dalili yadda ya kasance ana bukatan a ga sabbin abubuwa mm. kin ga wannan yayi daidai kenan da ita al'adar ta cakuɗe da addini a daidai wannan lokaci a irin wannan lokaci eh, yawa sun yadda da juna eh. to bayan wannan cewa ana son a inganta a cima a dan yi sutura da sauransu akwai wasu abubuwa kuma da ake yi na bisa al'ada wanda ya dace musamman idan ka lura da yanayin da ake ciki na wannan mm. tsoron annoban nan mm. eh, duk da a wa'insu wuraren a nan fara samun sauki wa'insu kuma mm. yanzu take nuna. Shin akwai waɗansu abubuwa da kake gani ya kamata a ce an yi wurin ganin cewa an inganta zaman an ji daɗinsa ba tare da kuma an je an yi yawon da za a ɗebo ciwo ba ko yaɗawa? to na ɗaya dai a bi ka'idojin da su masu kiwon lafiya suka yi magana mm. tun da kaga ana ana ana kamanta inda ya kamata tun da misali ana gudun haduwa jam'i abin ya rabu mm. amma duk da haka dai na ga suna yi sannan kuma a rinka tsafta wanda ake an ce ma cikon addini ya tsafta ko wanda da aka gudu to kaga wannan ko ba kuma ni dai babarin nake na ga tsafta ta inganta mm. to kenan to maganan ziyara ni yawa to ni a gani na a nan gurin mm. tunda dai ana cikin wannan yanayi ne mm. hukumomin lafiya duk da ni ba ban daga cikin masu uh, hukumomin lafiya wannan lokaci ne sai a baiwa al'umma dama a irin waɗannan ranaku iyali mutum ɗaya in za su samu dan gurin da za su shakata ne a ko a bayan gida ne ko a dan wani guri mm, ba sai sun je wani guri ba sai sun je wani guri ba mm. a dan yi abinci a dan samu guri a dan shakata a dan sa yar da duma a dan eh, zauna eh. a yi shi bisa raha da jin daɗi ko kuma in ce kuma nefa masa saki wuta yawa sa kallo a gida ayi wayewa dole sai ka je ko ina ba ta waya ma da a gaida yan uwa da abokan arziki a gaida yan uwa da abokan mm. arziki domin kaucewa wannan annoba da kin ga dai annoban nan yadda ta yi wasu kasashe biji biji ta yi wanda ma suka ci gaba eh. wanda ake ganin sun fi mu ci gaban nan ga yadda ta same da har an fara samu a cikin nan din a waɗanda suke musawan suke nuna cewa ƙarya ne ba za ta sai suka fara gani a yanzu ka san muna da yan ganin wata dama ido eh bayan ma ma dama dama kin san Bahaushe ya ce menene makaho bai san ana ganin eh, sa sai an zunguri sai an zunguri to eh, lalle ko da yanzu aka zungurarewa yauwa mutane sun fara yadda sun fara yadda mm, mm. haka ne so um, uh, me ya fatan mu na karshe akan maganan yadda za a yi sallan nan lafiya da kuma yadda za a yi hakuri da juna wurin ganin cewa an yi abin da ya dace bin ka'ida wurin kiwon lafiya sannan kuma a ji daɗin shi wannan saukewar azumi lafiya mm. kuma a ci abinci ba tare da an samu wani matsala ba. To ni dai a nan shawara ta farko mata su zamanto masu haƙuri da abin da mazajensu za su ba su. Mm. Su kuma maza kan su yi kwangi. Oh. kar ya zama to kuna ji da dan uwanku yana fada ba <laughs> eh eh to me yasa a can baki ce kuma matan su a a ah, ah, ah, ai ba san kai bane su ma ai na musu <laughs> eh, eh, kaga ya zama wajibi maza kar ku yi kwange mm. duk abin da kuke da shi bakin gwargwado wanda za ku iya sa iyalanku su ji farin ciki su mm. kasance cikin nishadi mm, ta walwala ke kuma kar ya yi iya bakin kokarin shi ki rena ki ce ke ke a lambaran eh, waccan shekaran ai duk azumi duk kullun sai kin sha kankana da lemu sai kin sha abarba da da da to ne bawon Allah to yanzu tunda babu tunda sai bayan kwana uku zai kawo lemu da ayaba ki godiya da hakan sai ki zauna lafiya da ke da mijinki mm. sai ki ga ma karuwar arziki ta shigo baya wannan da fahimtar juna eh. to ni ma dai ina goyon ba malam sama da kan da faɗi tsakani da Allah maza kasi suke kwangi wani amana ne ma Allah ya bamu kuma hakki mu ne mu kula da su ba wanda zai zo daga waje musu abin da ya sauka tsakanin ka har ga Allah ka yi ma iyali abin da ya dace an yi na azumin nan ne ko ki auna ki gani ma ai namijin ko aiki yake kila yana kan kwana ɗaya biyu zuwa shida baya ma fita ki duba ki ga yanayin da yake ciki mm. kuma mata san menene sannan kuma in sun je unguwa na san maza suna iya kon kokarin su ka ko unguwar da nake zama na ga ana zama daban-daban daban mm. to mata su su kasu rika cuɗanya inda jama'a inda gaisuwa dai ba za a hana ba mm. inda zuwa da dangi da yan uwa da inda za ka yi abinci amma kar a rika haduwa mm. a irin dandamali amma idan fa idan fa gwamnati ta yarda da cewa aje aje a yi shiga shan azumin ki ayin sallar gina ko ba ta yarda ba ma to abu doka eh abu doka ai eh, a zauna a gida mm. shikenan eh, ai babu inda ba a jin dadin rayuwa haka ne babu inda ba a jin dadin rayuwa ko a lahira ana jin dadin rayuwa to malamai Allah ya sa mu yi sallah lafiya amin kuma ya ba mu ladadakun da muka samu na wannan azumin ya karbi ayyukan ibadun mu gabaki daya ai sallah lafiya lafiya. To Allah ya sa haka. albarkacin watan Ramadana ga wannan nasihar. Sunana Mu'az Ishaq Muhammad Bodija Ibadan. To a'udhu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim salawatullahi wa salamu alayhi. Ah, alhamdulillah magana dangane da azumi musamman waɗannan kwanaki goma da muke ciki waɗanda suka rage waɗannan kwanaki goma gaskiyar magana mutane su kimanta su kamar yadda a subhanahu ta'ala kimanta su domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana a cikin hadisi cewa lallai Allah madaukin sarki yana gafarta wa wasu bayansa ya yanta su daga wuta zuwa gidan aljanna tun daga farkon Ramadana har zuwa wannan kwana ashirin din su wuce amma idan wannan kwana goma suka shigo to yana ninka abin duk mutanen da yawa gafara da rahama a farkon azumi zuwa kwana ashirin din nan to zai ninka adadin adadin su a wannan tsakiyar kwana goma da ya rage da ke nan kaga da za ka yi ibada a kwana ashirin din nan to wannan kwana goma za ka samu daraja da lada na kamar ka yi ibada a kwana ashirin din ne gaba daya to da haka waɗannan kwanaki goma kwanaki ne masu kima masu daraja kuma alkur'ani Allah ya gaya mana cewa inna anzalahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da wannan alkur'ani a dare na lailatul qadr wanda wannan dare lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki goma yake kuma sannan Allah ya gaya mana cikin wannan daren a nan ne ake budget na abubuwan kaddara da za ta samu bayi na shekara guda domin Allah ya ce fi hayo faraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna fa'ilin Allah ya ce cikin wannan dare ake rarrabe al'amuran ubangiji mai hikima da haka duk abin da zai samu bayi na alkhairi da abin da zai same su na shari a wannan kwanan ake sabunta shi to muna fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah kuma ya bamu ikon aikata aikon alkhairi cikin sa ya karba mana karshe kuma dangane da abin da ya shafi zumunta sadar da zumunci sadar da zumunci bangare biyu ne ana bukatar yan uwa mu rika sadar da zumunci mu ta hanyar zuwa mu ziyarci yan mu na biyu kuma ta hanyar mu rika ɗauka muna bayarwa domin wannan abu biyu su ne zumunta assalamu alaikum wa rahmatullahi to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya kuma ku huta lafiya.